Uh, Zai koma jami'ar Bayero ya ci gaba da koyarwa, mu kuma karabansa za mu koma sana'o'inmu kamar ni kaina zan koma aiki ne na jarida kamar yadda kake yi. Jami'in labarun shugaban hukumar zaɓe da ya kammala aiki Kayo da Idewu ke bayani inda tsohon shugaban hukumar zaɓen Farfesa Tayiru Jegaye Nufa bayan ajiye aiki biyo bayan cika wa'adin shugabanci na shekara biyar cif. Muhammadu Buhari is hereby nan ma farfesa jigan ne yake ayyana buhari a matsayin wanda ya lashe zaben bana da hakan ya bawa wa jigan damar kasancewar shugaban hukumar zaɓe a najeriya da ya jagoranci zaɓe sau biyu wato shekara ta 2011 inda tsohon shugaban goodluck jonathan ya samu nasara da wannan zaɓe na bana na shekara ta 2015 kenan jiga ya shigo ofis yau a takaice inda ya mika ragamar rikon kwarya ga ɗaya daga kwamishinonin hukumar ahmad wali wanda shi ma zai yi ritaya watan agusta ga mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben Nick Dazan. Ranar goma sha bakwai ga watan nan ya rubuta ma shugaban kasa yana mishi tuni akan shi wa'adin shi zai kare a ranar 29 ga wannan wata wato jiya kenan sa'an nan kuma shekaran jiya ya sake rubutawa ya mishi tuni sa'an nan kuma ya shaida mishi akan zai bar ita hukumar zaben a hannun shi a masado uh, dr Muhammad Ahmed Wali uh, wanda shi ma uh, wa'adin shi zai shuɗe ranar goma sha ɗaya ga watan Agusta makuna wajen shida kenan daga yanzu in Allah ya kai mu shi ma wa'adin shi na shekara biyar a matsayin shi na kwamishinan tarayya a hukumar zaɓe za ta shuɗe. Masana siyasa irin su Dr. Sadiq Abba na ganin jegan ya fi kowane shugaban hukumar zaɓe sa'a ko nasara zuwa yanzu. In ka duba tarin da suka wuce bayan nan daga uh, mutane kamar Obiwiski, mutane kamar Humphrey Nwosu, Eme Awa, Gobodiya, Iwu, dukkan su cire su aka yi. Wasu ba da mulki ba, a ce yau sun wa'adin su a ƙara sun ba da mulki a ciccire su aka yi. Wasu sojoji ne suka juyin mulki aka cire su wasu kuma lallai gwamnati ne suka cire su uh, don abubuwan wasu an yi wasu la'akari amma wannan bawan allah nan ya zo lokacin da ya shiga wannan ofis din nan ya shiga lokacin da akwai ababe da yawa a ƙasa wanda eh, mutum na da hankali ma ba zai a bashi wannan eh, mukamin eh, ba amma an bashi ya karba kuma ya yi alkawari zai aiki kuma ya yi aikin dan adam ba za ce yana da ɗari bisa ɗari ba amma wannan aikin da jagai lallai in dai za a sa shi a jarrabawa ne makin da za a bashi a jarrabawa za a bashi mafi ƙasƙanci za a bashi kamar tamanin da biyar zuwa sama. Yanzu dai za a jira ga wanda shugaban ƙasa zai mika sunansa ga majalisa don zama shugaban hukumar zaɓe da zai gudanar da zaben shekara ta dubu biyu da goma sha tara, in Allah ya kai rai. Nasiru Adamu Ali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.